Oh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Me nake gani ta? Me nake gani ta? Dan Allah duk wani shiga da kike ya dace da ke a matsayin ya mace bai dace da ke ba. A haye. Sas. Kawata ya nake ganin ki da malama haka. Wai nan ba ta kan masa. Ni ba wa'azi muka ce mana ba. Dan Allah zo mu tafi kula. Dan Allah ku tsaya gida. Alaikum salam. Kun ga ƴan uwata nan Fati. Ke dan Allah tana da dan wannan ne wani da ke zuwa kula. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Ke tsaya tsaya. Ne tsoron na samu kayan da gida. Da Allah da Allah bai ba akan nan yar uwa musulma ce za ki haka gafara ta dallacin me kike gaya mun kalan maganganun nan wallahi kai ki ƙara gala mun kalan maganganun nan ni ban san ana mu azu ko ce ba ki shiru in baki akwai dan Allah mu ba mu zuwa ka ba abin kawai da muke so mu je a bakin ku kun dena kun kuma kun tuba ka ku shiga wuta gobe safe eh, kan kun zama da za a sa su a wuta kun ga duk wanda ya shiga wuta kun ga ai babu shi kuma mutum ba zai ji daɗi ba ko da mutum ya kone duk shi ya ji ya zuzzube sai a ƙara mai wannan halitta kuma wannan ba za ku ji daɗi ba. Allah da mai ya nan wannan shiga a to tun da haka ne dai ki kai ka ki kara zuwa waje na ai ni ma duk na bari ai ma da dai na bari tun da haka haka ne kai muke so mu ji a bakin mu assalamu alaikum muna kira da yan uwa musulmai muna kira da yan uwan mata da su daina shiga irin wannan na nuna tun da Allah ya hana ku dinga shiga na addinin musulunci ma daga yau